yaro ba lahiya ne muna neman taimakon addu'a Allah ya bashi lahiya sannan muna so a iya mana da aiki a daure mana rijiyar mu ga wanda Allah ya hore a taimaka mana fi sabilillah a takaice ginin gidan kuke bukata ga wanda Allah ya hore mu eh, muna so a mana katanga uku ga wanda Allah ya hore mu katanga guda kudu za a dauko ta daga gaba a lankwaso da ita ta yo kudu guda kuma wadda ba ida iyawa ba tsakanin ɗakin mu da magewayi ita a ta gabas sannan kuma ta arewa a ɗauko ta bakin zuwa ƙofar gida sai a ɗaure mana rijiyar mu shine muke neman taimako ga fisi ga bayan Allah fi sabilillahi wanda Allah ya kore wa a taimaka ruwan Allah da annabi kamnan Mustapha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da mata ne goma sha ɗaya da ɗiya ne guda bakwai da jikokin shi guda hudu a taimaka ga wanda Allah ya kore fi sabilillahi a taimaka ruwan Allah To a yanzu idan wani bawan Allah ya ga wannan bidiyo kuma yana so ya taimaka ya tallafa muku a wannan hali da kuke ciki, a ina zai same ku? A ina kuke zama? To alhamdulillahi rabbil alamin. Muna nan bayan titin bypass muna tudun wada bayan titin bypass bayan karma utar hannun riga da tsauni hannun riga da tsauni muke a nan shi wannan gida na ku yake eh. to masha Allah masha Allah muna fatan ga dukkan wanda yake da hali Allah ya ne masa gudun alheri muna fatan zai taimaka ma ita wannan bayar Allah da take cikin wannan hali na taimakon wannan ginin gida da take bukata Allah ya samu dace amin daidai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Yahya Muhammad daga Yusan Television. A daidai wannan lokaci muna tare da wata baiwar Allah mai buƙatar ta musamman akan gyaran wurin da take da shi. Tana zaune ne a nan bayan Karma Hotel bisau bayar Allah da farko muna so mu ji sunanki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rabi'atu Yusuf. tudun wada ba titin fasu bayan karma otal yana neman taimako ga wanda Allah hore mawa muna so a yi mana katanga guda uku a ebe mana wanga ɗakin kwano a ɗauko katanga daga bakin lankwasa saiti da ɗaki na a kawo ta zuwa yamma sannan muna da buƙatar a ɗauko mana wanga katanga ta gaba zuwa da magewayi sannan muna buƙatar kuma a ɗauko mana katanga ta arewa zuwa bakin ƙofa gida a mana da kofa. sannan kuma muna sa ɗaure mana rijiyar mu bisa ga lalurar da Allah ɗoro muna. To gashi kuma mun zo mun samu wannan gida mai faɗin kaiwa fili mai faɗin eka kaman mu ce 50 ba 50 haka. Gashi kuma an samu kin keɓe wannan rabi kuma ga makiwai da muka gani ga ɗaki guda da dakin kwano eh. ga kuma rijiya. Ya mm. kuke gudanar da rayuwa a cikin wannan gida? A alhamdulillah rabbil alamin muna gudanar da rayuwar mu daidai irin yadda ta muna daɗi matsala dai guda. ina da yaro ba lahiya ne muna neman taimakon addu'a Allah ya bashi lahiya sannan muna so a iya mana da aiki a daure mana rijiyar mu ga wanda Allah ya hore a taimaka mana fi sabilillah a takaice ginin gidan kuke bukata ga wanda Allah ya hore mu eh, muna so a mana katanga uku ga wanda Allah ya hore mu katanga guda kudu za a dauko ta daga gaba a lankwaso da ita ta yo kudu guda kuma wadda ba da iyawa ba tsakanin ɗakin mu da magewayi ita a ta gabas sannan kuma ta arewa a ɗauko ta bakin zuwa ƙofar gida sai a ɗaure mana rijiyar mu shine muke neman taimako ga fisi ga bayan Allah fi sabilillahi wanda Allah ya kore wa a taimaka ruwan Allah da annabi kamnan Mustapha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da mata ne goma sha ɗaya da ɗiya ne guda bakwai da jikokin shi guda hudu a taimaka ga wanda Allah ya kore, fi sabilillahi a taimaka ruwan Allah To a yanzu idan wani bawan Allah ya ga wannan bidiyo kuma yana so ya taimaka ya tallafa muku a wannan hali da kuke ciki, a ina zai same ku? A ina kuke zama? To alhamdulillahi rabbil alamin. Muna nan bayan titin bypass muna tudon wada bayan titin bypass bayan karma utar hannun riga da tsauni hannun riga da tsauni muke a nan shi wannan gida na ku yake eh. to masha Allah masha Allah muna fatan ga dukkan wanda yake da hali Allah ya mutu ne masa gudun alheri muna fatan zai taimaka ma ita wannan bayar Allah da take cikin wannan hali na taimakon wannan ginin gida da take bukata Allah ya sa mu dace amin daidaito